wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki <clears throat> tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marece na asabar ɗaya ko kuma biyu ga watan jumada al'ula bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da shida ga watan sha ɗaya miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu ‘yan uwa kamar da kuka sani muna cikin karatun wannan littafin mai albarka na nailul autar fi sharhi muntakal akhbar ko fi asrari muntakal akhbar na al'imam muhammad bin ali ash-shaukani as-san'ani a satin da ya gabata mun ƙarasa babi na farko a cikin babu bukka ko kuma littafi na farko a wannan littafi wato kitabu tahara mun yi miya bayan shi kuma sai muka yi babu tuhuriyatul ma'il bahar wa gairi to bayan wannan a cikin wannan muka karanta hadisi na ƙarshe wanda mala ya kawo a cikin wannan babi shine hadisin saidina Anas radiyallahu anhu wanda muka je a mu'jizan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da lokacin da aka zo a yi agalla babu ruwa sai ga annabi ya saka hannun shi a cikin abin agalla ɗan ƙarami amma sai ga ruwa suna ɓuɓɓuga wanda ya ishi mutane da yawa wanda sayidina anas ya ce ko su dubu ɗari ne wannan ruwan zai ishe su to yau kuma da ikon Allah za mu tashi babi na biyu a babu tahara wanda babu taharatil ma'il mutawadda'i bih Bismillahi rahmanir rahim <clears throat> mala yake cewa babu taharatil ma'i al mutawadda'i bihi babin tsarkin ruwa wanda aka yi arwalla da shi ruwan da aka yi arwalla da shi yana da tsarki ko bai da tsarki kai da jin wannan caption wannan abinda da mala ya kawo babi da shi ka san akwai magana a kai za ka iya fahimta cewa akwai magana ko alalaƙalla saɓani tsakanin malamai na cewa ruwan da aka yi arla da shi yana da tsarki ko bai da tsarki ana iya wannan ne wasu malamai suka kira a alma'ul musta'malu bih ruwan da aka yi aiki da shi to nan shi ne malai kafa babi akan shi da hadisan da za mu gani ƙarƙashin wannan babi na ruwan da aka yi tsarki da shi, aka yi agalla da shi. Mala ya ce, An jabir ibn Abdullah, ƙala ja a Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ya uduni, wa ana maridun la'aƙil, fatawadda'a wa sabba wudu'ahu alayya muttafaqun alai, wannan hadisi wanda sayyidina jabir Allah ya ƙara mashi yarda ya ruwaito muna daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shi jabir yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo man ya zo mini don duba ni wani ne jabir jama'a jabir dan abdullah ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne shi sahabi ne mahaifin shi sahabi ne sannan jabir yana cikin na fil hadis waɗanda suka fi kowa yawa a wajen hadisai cikin sahabbai don haka yana da hadisi wajen dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da hudu sayyidina jabir sayyidina jabir yana ɗaya daga cikin malaman sahabbai wanda bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da yana da halka zaure a cikin masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake ake zuwa yana ba da ilimi sannan kuma ana neman fatawa gare shi shi sayyidina Jabir sayyidina Jabir mahaifin shi a an kashe shi a wajen yakin Uhud Abdullah a bisa ga kuskure wani daga cikin mayaka na musulmi ya kashe shi bisa ga kuskure sai na jabir duk da abin nan nashi bai samu alfarma ba ko dacewa ta zuwa yaƙin badar da yaƙin uhud dalili ko mahaifin shi ya hana shi kamar da muka sani zuwa yaƙi in dai ba kawo muku aka yi abke ba yaƙi na attack to sai ka nemi izini na mahaifanka amma yaƙi wanda za a kawo na defense shi kan babu buƙatar izini na mahaifa ko su yi maka izini ko ba su yi maka ba za ka tafi mun gane to don haka bai ba shi dama ba ya je yaƙin badal haka nan yaƙin uhud dalili kuma ce tsaya duba ƙannan shi mata saboda Allah ya bashi yana da ƙanni mata da yawa don haka baban shi ce ya zauna ya jira ya kula da al'amarinsu shi ya bari ya je yaƙi a wani hadisi ma muna ganin inda shi Abdullah yake ce ma ɗan shi Jabir ka kula yake mashi wasiya ka kula da ‘yan uwanka mata saboda ina jin cewa za a kashe ni wannan yaƙin da zan kuma haka ta faru sayyidina jabir a Allah mashi tsawon rayuwa an haife shi a shekara ta goma sha shida kafin hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma bai rasu ba sai shekara ta wajen saba'in da hudu ko saba'in da takwas kai ko da dai ya rasu yana da shekara tasa'in da hudu wasu ma sun tafi akan cewa shi ne na ƙarshen sahabbai wanda suka mutu a Madina. Kun gane? Sahabban ma'aiki wanda suka mutu, ana ganin Saidina Jabir shine na ƙarshen wanda suka mutu a Madina. Don haka Allah mashi tsawon rayuwa. Kuma kamar da muka ce yana da hadisai faƙihi ne a cikin malamai ce Saidina Jabir ne Abdullahi radiyallahu anhu. To anan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duba ni wannan dubin da annabi ya zo mashi a an yi tafiya ne a hajjatul wada bai da lafiya da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo tare da shi da sayyidina abubakar da suka zo tare da sayyidina abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi yana cikin tsananin rashin lafiya kai ga wata ruwaya ma har aka ce a abin nan ya somi bai san ma zuwan annabi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai ya yi agawalla ya ce la aqilu ai la shi shay'an ban iya gane komi hankali na fita saboda tsananin rashin lafiya Tunan nan fatawadda sai annabi yayi agalla wa sabba wudu'ahu yazzuba ruwan yazzuba ruwan agalla alayya gare ni muttafaqun alayhi. kun gani yana zuba mashi sai Allah ya kawo mashi sauki a ya tashi mun gane ko yana tashi akshan hadisin da nan ba kawo ba shine yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya rasulallah ka san ba ni da ɗa mai gado na kuma ba ni da mahaifi don haka shi kalala ne wanda ake ce makalala wanda ya rasu babu ɗa babu uba sai dai ‘yan uwan shi ne za su gadon shi ya rasulallah gado ya za a yi ga al'amarin gado to a nan ne ayat can cikin suratul nisa ita sauka istaftu na kafin nisa' kun gane ko ta yadda za a raba gado Allah maɗaukakin sarki ya ce ga yadda za a raba gado idan mutum ya rasu bai da ɗa bai da bai da me yake da suna bai da uba to don haka ƴan uwan shi za su gadon shi ƴan mace ita ɗaya ce ƴan ita ɗaya ce ma uwar shi za ta gaji rabi ƴan kuma mata ne su biyu za su gaji biyu bisa uku yan kuma ɗan eh, maza ne da mata ‘yan uwan shi sai a yi lizzakar da hazil unsayin su za su gaje shi ‘Yan akwai wani sahibu fardin wanda zai gaje shi kamar ƙila 'yan matar shi ce sai a bata kasonta tunda bai haihu ba bai da ɗa to sai mata a bata wani over four, sauran three over four. ‘yan uwan shi su gaje shi to kun ji abin da ya faru ga wannan hadisin sayyidina jabir radiyallahu anhu za mu zo ga maganar sharhi da malam yayi mu je hadisi na biyu <clears throat> malam yace wa fi hadisi sulhul hudaybiyya har wayo ga hadisin sulhul hudaybiyya min riwayatil miswar ibn mahrama daga riwayat miswar dan mahrama wa marwan ibn al-hakam da marwan ibn al-hakam nan yana hikayanto muna a sulhul hudaybiyya lokacin sulhul hudaybiya wannan abu ne wanda ya faru a tarihi a tarihin musulunci an yi rikodin ɗin tarihi a nan kuma akwai darussa kwarai a sulhul hudaybiya me ake ce sulhul hudaybiya ko ya ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki kun gane ko cewa ya gane shi yana tsawafin ɗakin ka'aba to kada ku manta mafarkin annabawa gaskiya ne kuma yana cikin abubuwan da Allah ke aiko musu sako kamar da muka ga mafarkin annabi Ibrahim alaihi salam eh ya qala li ibnihi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu qala ya abu Tif, abtif al ma tu'mar satajidni insha Allah min sabirin annabi Ibrahim lokacin da ya yi mafarki yake ce ma ɗan shi ya kai ɗana annabi Ismail kenan. A na gani a mafarki na cewa ina yanka ka. Ka duba abin da na gani kuma ka san mafarkin annaba gaskiya ne. Yace ya kai babana ci gaba da abin da Allah umarce ka kuma za ka same ni mutum mai haƙuri ni na yarda da hukuncin Allah. to almuhin dai abin da muke son mu haɗa nan mafarkin annabawa gaskiya ne don haka annabi ya yi mafarkin cewa na tawafi, don haka ishara ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa gangami da sahabban shi da mutanen eh, na ƙauye na larabawa duk inda musulmi suka musulunta cewa a zo za a je a yi umra abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa gangami ɗin nan dan koda za a yi koda takan yiwu a ƙuraishawa can in suka same su madina in suna son su yaƙe su su kai musu abke to don haka su kwana da kari kariya sai sayyidina sai annabi sallallahu alaihi wasallam hada duk da cewa an samu wasu da suka ƙi zuwa sai lakal mukhallafuna eh wa'anda suka suka suka ƙi zuwa yaƙi to almuhim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi daga Madina zuwa Makka domin yin umra. Kafin ya zo Annabi sallallahu alaihi ya dakata wajen gari sai ya aika Sayyidina Usman radiyallahu anhu. Saboda Sayyidina Usman nuna cewa har yanzu dangin shi da yawa suna cikin Makka. Kun gane ko? To don haka ɗan dangi ne har gobe a garin Makka. da wasu kuma hikimomi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani sai ya aika Usman ya ce je ya gaya ma shawa waɗanda suke faɗa a ji a garin maka cewa sun zo domin su yi umra ba su zo faɗa ba, ba su zo yaƙi ba. Sannan bayan wannan yana kiransu zuwa ga musulunci. Kunga wannan shi ya nuna duk damar da ka samu, kada ka yi wasa da ita. Kunga duk da cewa umra ya zo amma ya ce ya waɗa musu wannan saƙo guda biyu. Umra muka zo ba yaƙi muka zo ba, sannan kuma muna kiran ku zuwa ga musulunci. kun gane ko jama'a ko to don haka sayyidina Usman da ya je samu manya-manyan shawa ya gaya musu suka ce ai babu komi wannan ba matsala ba ce ka ci gaba da aikin da aka yi abin nan Sayyidina Usman ya tafi gidan wannan ya gaya mashi ya je gidan wannan ya gaya mashi to saboda 'yan uwan shi suna da yawa sai su kuma kun ga an yi umra a shekara shi eh, abin nan sahabbai sun yi hijira daga makka zuwa madina wa'anda ba su gan shi ba suna ƙoƙarin su gan shi da kuma wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika har wa yau sako na uku ya ce ka je ka gaya ma du'afa musulmi wa'anda sun musulunta amma auliyawo ɗinsu wa'anda suke da iko a kansu sun hana musu su yi hijira ka gaya musu cewa ka ba su albishir cewa fatahi na nan tafi ba da daɗewa ba Ba haka sako nawa jama'a uku mun zo umra ba yaƙi muka zo ba muna kiran ku zuwa ga musulunci sannan ka je ka samu duk wanda suka musulunta aka hana musu yin hijira ka gaya musu sai haƙuri fata hina nan daga Allah ba da ma da daɗewa ba da annabi ya gane shi to sai wannan abin ya ɗauki lokaci da ya ɗauki lokaci sai aka fara yayatawa a cikin sahun musulmi cewa fa ƙwarai sha sun kashe Usman. da ya kadi Allahu amran kana maf'ula Allah yana da iko bai gaya ma annabi shi ba da Allah ya so sai aiko da Jibril ya ce mai ba a kashe Usman ba amma Allah yana da hikima don ai testing ɗin musulmi ai testing din imanin su sai Allah ya kyale magana akan an kai ta yayatawa da annabi ya ji haka sai ya kira mu baya annabi sallallahu alaihi wasallam an ka zo aka yi taimashi mashi mubaya'a Mu baya amina cewa in ta kama a shiga a yaƙi za a shiga duk da cewa ba mu zo da niyyar yaƙi ba abinda ɗaya suka zo da shi ba abinda aka rasa ba irin takobi da wuƙa wanda baka hana matafi da shi yanzu ko irin wannan masu kiwo baka raba su da ɗan abin yanka ko da dabba ta abin nan ba dai wasu kayan faɗa ba sahabbai aka zo abin nan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara ƙarƙashin wata bishiya aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya bayan an gama annabi ya ɗauko hannun shi ce wannan wa hadha anni wa hadha an usman shi ma daɗa ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba shi ma annabi ya san da sayyidina usman ya zo shi ma zai yi mu baya muna jin wannan to don haka 'yan uwa a taƙaice wannan ita aka ce ma bai'atul ridwan bai'a ta yadda da hukuncin Allah kun gane ko jama'a ko Inhen. to kuma wannan wa ashabul bai'atu ridwan suna cikin sahabbai masu daraja su malamai sun tafi akan cewa suke da daraja ta uku bayan idan ka ce al'ashiratul mubashiru na biljanna. sai ahalul badar bayan ahlul badar sai waɗanda suka je suka yi bai'atu ridwan mun gane ko a daraja a kategori na daraja na sahabbai don haka duk wanda ya je yayi wannan abin nan yana da wata daraja radiyallahu anhu wa radu to wanda shi aka ce ma a sulhul hudaybiya bayan an yi wannan a sai ga abin nan ƙwarai da suka ji cewa fa musulmi ƙarƙashin jagorancin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a shirye suke su yi faɗa in aka takure su da haka wannan sai suka kama aiko ɗaya bayan ɗaya ya zo ya yi sulhu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka aiko ko dai annabi ya ƙi yadda ko kuma saboda wani dalili ya zama ba a samu dacewa ba sai a ƙarshe aka aiko su ne amur alƙwarashi. annabi yana tsinka daga sama ya gani sahal ne sai ya ce sahalallahu amrakum Allah ya sauƙaƙa al'amarin ku don haka za a samu mafita kun ga wannan shi yake nuna prediction da sunan mutum inda to so ha <laughs> kun gani ya ce Allah sauƙa al'amarin ku sahal ya zo aka ya sharuɗa kusan guda shida kuma duka sharuɗan nan mafi yawa duk musulmi aka aka zalunta a fili amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri a ƙarshe suka zama alkhairi cikin wannan sharuɗa musulmi su koma ba za su shiga makka yau ba wannan shekara dan abin faɗe ne ga a ce an zo ba tare da ikon su ba an shiga makka da ƙarfi su kuma balarabe bai son abin faɗi don haka musulmi su koma sai next year su dawo na biyu duk wanda ya abin nan ya je can ba tare da izinin waliyin shi ba wanda yake abin nan nashi annabi ya can zai hijira ga ma'aiki sallallahu ma'aiki ya maido shi su kuma duk wanda eh, ya yi hijira yana son ya dawo makka a bashi shi dawo kuka dai aka yi sharɗa na bai ce ya je da abubuwan da suka faru da Sayyidina Ali long story kada mu cin lokacin karatun mu to wannan ita ce kaɗan daga maganar sulhul hudaybiya to to wannan shine da aka je wannan waqi'at wannan riwaya ta Miswar ibn Mahrama da Marwan ibn al-Hakam suke ruwaitowa suka cewa mata na hama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai kaki mun san kaki ya yi kakin wata nuhama wata majina illa waka fi kaffi rajulin face ta fada a tafin wani wannan me yake nuna kula na jama'a malamai sun yi magana wannan akwai siyasa ciki ta addini nan da cikin waɗanda suke aikowa na su zo su yi sulhu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda iya siyasa ta annabi da zaman abin nan psychological wo, sai ya zama ana tsorata su na su san cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a shirye suke su mutu dahat din annabi sallallahu alaihi eh, eh, eh, ne ga annabi don haka in duk abin da ce ai za a yi ba su da tsoro don haka dan su ƙara nuna musu cewa fa muna iya mutuwa don annabi ya rayu in kaki annabi ya sai wani ya abin ga ya shafa ga jikin shi aka ce da waɗannan wanda aka aiko su sai aiki su ji abin da ake ciki suka koma suka ce wallahi wayin ku da wannan mutane wallahi babu sau Majina wallahi abin nan saboda ganin albarka da abin da in ta fado za su ɗauke ta su shafa ga jikin su saboda neman albarka to kun ga wannan abin da ya faru ha siyasa ce ta addini amma sai ka gani wai wai wani ya wani ma kazami ko wanka bai ya zo yana wai kaka majina wai ana abin nan wai da sunan wali kun gane ko wannan sai inda kake gane wannan ai wannan abin bai ci gaba ba cikin aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai a wannan waƙiya an kai wannan abin kun gane ma'ana kuna tare da ni to don haka wani lokaci ana yin ana ba abin bahaushe ke cewa ana tauna aya Eh, tsakuwa don aya ta ji tsoro to abin da ya faru kenan wannan shine ake magana nan shine nan miswag da marwan ibn al-hakam yake cewa mata na hama rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ba zai wani kaki ba na nuhamatan majina illa waka fi kaffi rajulin face ta fada a tahin wani fadalaka biha wajhu wajildahu ya shafa ma don neman albarka da jikin shi da fatar jikin shi wa idza tawadda'a in annabi yayi arwalla kadu yaktatiluna ala wudu'ihi kamar su yi fada ba ta kataluna yaktatiluna su yi fada akan suna gaugawa su samu ruwan arwalla din shi domin su samu albarka wa huwa bi kamilihi li Ahmad ibn lil Ahmad wal Bukhari wannan cikon hadisin da na gaya muku na sulhul hudaybiyya da wannan maganar Imam Ahmad ya kawo shi shi ma Imam Bukhari ya kawo shi kun gane ko mun ga mai bayanin wannan sulhul hudaybiyya ko to nan mahallu shahid shine cewa nan hadisi na farko mun je annabi da kanshi ya aralla ko na biyu wannan riwayar ma'a abin nan miswar da Marwan ibn al-Hakam na cewa ɗan annabi yayi arwalla kun gane ku ashe sauran alma'ul musta'mal bihi ya nuna muna suna yana da tsarki ba najasa ne. da najasa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi shiru ba akan suna amfani da najasa shine muhallin shahid a takaice kafin mu kai cikin sharfi kun gane wannan jama'a ko to mu je cikin sharhin malam <clears throat> malam ce qauluhu la can da yace la aqilu bani bani hankalta bani iya ganewa hankalin shi ya fita saboda ai la afhamu ban fahimta abin da ke faruwa wa wa wa wa maf'uluhu isharatan ila azamil ila azamil hali aw li ghadd tamim yace nan da ya ce la'aƙilu ai kamata a ce la'aƙilu shai'an. amma don shi kambama ma'abu, ki nuna girman shi kuma a yi generalizing ɗan abin ga la'aƙilu shai'an, ba abin da nake iya ganewa wato hankalin shi ya tafi ciwa shi jabir lokacin da bai da lafiya kun gane lokacin da ya ce ai la'aƙilu shai'an min al'umuri ban iya fahimta komi na al'amura wa sarraha al-bukhari imam al-bukhari ya bayyanar da wannan bi a can inda ya rawaito na cewa bi shai an fi tafsir a cikin kitabu tafsir imam al-bukhari ya kawo ruwaya wadda aka ƙara shai'an la aqilu shay'an ban iya fahimta komai fi sahihi a cikin sahih bukhari wala hu fi haka ne kitabu tibb na imam al-bukhari har wa yau ya kawo fawaje da ni kada ugumiya alayya ko da annabi ya zo da sayidina a sayidina abubakar ya sami na saboda tsananin ciwo na suma waye suma sai na jaga kauli wutan da yace wudu'ahu addagon agallashi yahtamilu an yakuna almuradu sabba alayya eh, sabba alayya ba'da alma'i alladhi tawadda'a bi yana iya dauka cewa ya zuba mashi wani some part of ruwan ba duka ba wa yadullu ala zalika da ke nuna cewa haka ma fi riwayatul bukhari abin yazo a cikin riwayatul bukhari bi labzi min wudu'ihi min litabit kun gane ko inda yace min wudu min wudu ihi daga ruwan agallashi kun ga ba gaba ɗaya ba kenan wa ya tamil yana iya ɗauka annahu sabba alaihi ma bake minhu ya zuba mai sauran ruwan ba kun gane ko duka kenan mala yace wal awwal magana ta farko wacce ce magana ta farko ya zuba mai wani part na ruwan ya yayyafa mishi kun gane ko azhar yace ita tafi bayyana cikin wannan magana kun ga irin da malamai ke kokarin komai jama'a sai sun kwankwance shi game da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda daraja abin saboda anything da annabi ya magana means something babu yasassan magana a cikin maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun gane to nan mala yace li qawlihi fi hadithil bab saboda abin da ya faɗa ga hadisin da aka kawo na na farko na wannan babin fatawadda annabi yayi arwalla wa sabba wudu'ahu alayya zuba min ruwan arallar shi a kaina wala abi dawu da fata wadda'a wa sabbahu alayya yayi agalla ya zuba shi a kaina fa innahu zahirin wannan duka da hadisin abu dawud da hadisin nan na wanda aka kawo na jabir fa innahu na wannan babin fa innahu zahirin bayyana ki fi annal masbuba huwa al-ma'u allazi waqa'a bihi al wa abin da ya zuba mashi ruwan da aka yi agallar da shi sauran ruwan kun gane ko jama'a ko to don haka dai in dalla ala shay fa innahu yadullu dilala wadiha cewa ruwan da aka almusta'mal bihi yana da tsarki dan da bai da tsarki da ba zai zuba mashi abin nan ba na farko ba zai zuba mai ruwan da bai da tsarki ba sannan kuma ba zai a ba za a yi magani da abin da bai da bai da tsarki ba don duk abin da yake najasa ba a magani da shi qauluhu can da yace ma tanakhama at-tanakhum can da mata na hama annabu baya yin wata majina shi ma'anar shi at nan ya ce daf'u shay'i tura wani abu min sadari daga kirjin mutum an fi ko hanci shi aka ce ma kaki kun gane mutum ya kako daga eh, abin nan daga kirji kun gane ko ko daga hancin shi kalmomin ne yake abin nan wa qad istadalla al-jumhuru bisabbihi sallallahu alaihi sallam li wudu'ihi ala jabir yace jumhur na malamai sun tafi akan zuba wadda annabi sallallahu alaihi sallam yayi ga agallashi na jabir wata qaririhi lis sahaba kun gane ko da tabbatar da sahabban shi me ta da dama me ake ce sunna akwai sunna qauliya akwai fi'liya akwai ai eh, akwai ta qaririya qauliya wadda annabi ya faɗa babu ya faɗe ce ku yi ko kada ku yi a ko kuma fi'iliya wadda ya aikata da kanshi ita kuma takaririya wadda aka yi ya tabbatar da sahabban shi akai yace to aikin annabi ya nuna haka dan annabi ya yi Allah ko kuma taqaririhi ala tabarruku bi ala tabarruki bi wudu'i tabbatawa shi da ya bar su bai ce kada ku yi haka bai kamata ba bai halatta ba ya tabbatar da su akan tabarruki neman albarka da suka yi da a wallan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ala taharatil ma'i wannan yana nuna akan tsarkin ruwa almusta'malu lil wudu'i wanda an kai amfani da shi lil wudu'i ga alwalla wa dhahaba ba'd al hanafiyya wa abu abbas la annahu najis amma abu hanifa da abu abbas sun tafi akan cewa najasa ne to me hujjar su gashi nan zai kawo mana hujjar su sukan jumhur banda abu hanifa da abu hanifa da abul abbas sukan hujja su shine kaɗan daga ciki su ne wannan hadisai hadisin jabir da hadisin sulhul hudaybiya wanda eh, miswar ibn mahrama da eh, marwan ibn al-hakam suka gwaito kaɗan daga cikin su kun gane ko jama'a ko to ga hujja abu hanifa da abul abbas minha hadisu abi huraira hadisi abi huraira yace wastadallu ala zalika bi adilla ko sun kawo hujja da wannan da wasu dalilai na farko hadisi abi huraira bi hadisin sayyidina abu huraira wanda ya tafi da lafazin la yartasilanna ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub kada ɗayan ku kun gane ko yayi wanka a cikin ruwa girkakkun ruwa wanda baya gudu kun gane ko ruwa wanda yake permanently baya gudu kamar wanda aka sa a cikin birka cikin ɗan wuri haka kun gane ko wa huwa alhali yana mai janaba kun gane wa fi riwayatin ga wata riwaya la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kada ɗayan ku yayi fitsari a cikin ruwa wanda yake a suke yake girkakke baya gudu to nan sun mayar tasilu fihi sannan bayan yayi haka kuma ya dawo ya yi wanka da wannan ruwan me yake nuna sai ya nuna cewa akan ra'ayin hanafiya da abul abbas cewa wannan tun an yi hani ya nuna cewa a amfani da ruwa mutum yana da janaba wannan janaba ta cirata daga jikin shi ta koma ga ruwan don haka ruwan ya zama mai janaba a fahimta da suka wannan hadisi ya ce wannan hadisin zai zo zai zo can wajen bayani akan akan ruwa cikin wannan dai littafin na na tsahara zai zo qalu suka ce wal baulu yunajjisul ma fitsari yana yana najasantar da ruwa faka zal ittisal haka nan wanka a cikin shi saboda annabi ya ce ga wannan riwaya annabi ya ce la yatasilanna ga riwaya ta biyu yace mi ya bulu ko li'annahu sallallahu alaihi wasallam don annabi sallallahu alaihi wasallam qadana ha anhuma jami'an ya yi hani da gare su su biyu da miya annabi ya hani da yin wanka da yin fitsari a ina a ruwan da bai gudana to don haka sai ya nuna yin fitsari a cikin ruwa yana na jasantar da shi yin wanka mutum alhali yana da janaba yana na najasantar da ruwa based on mafhum na wannan hadisi kamar da suka tafi kun gane ko kun ji hujjar su ta daya minha cikin hujjojin su wanda suka tai akan cewa ruwan da aka yi da shi ya zama najasa shine al ijma'u yin ijma'i ala ida'atihi wa al intifa'i be zubar da shi yanzu ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya abin nan sai yayi kokarin ya zubar da shi kun gane ko bai yi amfani da shi ba ba wani amfani da ake sake yi da shi wa min ha daga ciki nan sai kun kula nan dalilai ne na Imam Abu Hanifa dalilai ne na usul na hankali na logic dan Abu Hanifa yana amfani da logic kwarin gaske yace annahu mani'un uzila bihi mani'un min as-sala annahu ma'i'un uzila bihi mani'un min as-sala shi wannan ruwan da an kai amfani da shi wanda aka yi agalla ko aka yi wanka da shi ruwa abin nan ruwa ruwa ne liquid ne aka gusar da abin da zai hana sallah da shi ku aje hankalin la ruwa ruwa shine liquid aka yi amfani da shi wajen gusar da mi abin da ke hana sallah me ke hana sallah rashin tsarki janaba to wannan ruwan an gusa an gusa an yi amfani da shi wajen abin da ya hana sallah kun gane to don haka fanta qalal man'u ilaihi sai hanin nan wanda yake da aka gusar da shi sai ya dawo ga ainihin ruwan ka ga salatin najis almutaghayyir ga salatin najisa an najis almutaghayyira kun gane ko kamar abin da an ka wanke ruwa na najasa wanda ya canza shi don haka shi yanzu ma'ana wannan ruwan tunan an yi amfani da shi an gusar da najasa najasa ta komo gare shi shi wanda yake da najasa din ya dawo mai tsarki kamar da ka san yanzu ruwa in ka wanke tufafi da shi ruwa abin nan ya samu tsarki abin nan tufafinka sun samu tsarki ruwan nan da ka wanke tufafi da shi sun zama najasa shine logic din da yake son ya kawo mala yace wa yujabu anil awwal za a ba su ansa game da magana ta farko wacce ce magana ta farko eh hadisin abu huraira ko la tasallanna ahadukum fil ma'il da'ib wa huwa junub da kuma la yabulanna ahadukum fil sun da'im ta silu fihi kun gane ko Shi ne hujja su ta farko ko ta cewa ya nuna najasa to yace za a ba su ansa da wannan bi annahu akhadha bi dilalatil iqtirani wa hiya da'ifa hmm. jama'a malam ya fara amfani da usul fiqh yace saboda nan Imam Abu Hanifa ya kawo hujja da abin da ake ce ma dilalatul iqtiran dilala abin da kun san akwai abubuwa dilalati wanda suke nuni akan abin kun gane ko abin da ke nuna hujja al ta idan aka goya wani abu da wani abu to ya nuna hukuncin ɗaya. nan da aka goya fitsari da wanka aka ba su hukunci da sai nuna cewa sai nuna cewa hukuncin su daya mala ce kuma wajen malaman usulul fiqh in ba wajen su Abu Hanifa ba Jalalatul iqtiran dan an hada wani abu da wani abu ba shi ke nuna za su dauki hukunci daya ba misali bai izo min nan amma akwai misalai da yawa waɗanda za a goya kaza da kaza amma bai doka bai doka me bai doka hukunci daya. wani kawai wani lokaci mujarradul idafa ce a mujarradul ataf kawai akafi ne an kai amma ba hukunci ɗaya ne. hukuncin total ya bayyana to don haka wai dan an haɗa annabi ya ce kada ɗayan ku yayi yayi wanka a cikin ruwan da bai gudana yana da janaba da kuma faɗar da yayi kada ɗayan ku yayi fitsari bai nuna hukuncin fitsari da hukuncin wanka daban kun gane wa ya abu abi hurairah abu hurairah yana cewa yatanawalhu tanawulan can cikin karshen hadisin ya ce zai kawo ne kamar sai ya aci kamar da zai zo don haka ya dobo ruwan ɗobowa kaga idan mutum ya ɗobo ya bambanta da da da ya shiga ciki ya yi wanka fa innahu yadullu yana nuna ala annan nahai abinda an kai hani inna ma huwa anil ingimasi mutum yayi nuta kamar mutum ya samu ruwa ƙila irin wannan na abin nan yana da janaba ya zo ya yi nuta cikin ruwan amma in kana da janaba ka ɗobo ruwa kun gane kana ɗobo hanka eh, abin nan baka yi nuta ba ka ɗobo da kofi ko da wani abu ka yi aralla ko ka yi wankan janaba wannan ruwan da yake saura bai nuna cewa mi bai najasa ba kun gane ko jama'a ko Eh, eh, nuta <laughs> wanda ya gane abin da ka ne amma eh, ba ku gane nuta ba ko eh na shekhana mi za mu ce shekh shekhana mi za mu ce eh ai shi ne bari sai ake son yi bayani bari mu tambaye malam me za mu ce al-ingimas eh kundum mutum ya nutse watan ka shiga cikin ruwa gaba ɗaya ko gani ta eh <laughs> ka shiga cikin ruwa mai kun sa akwai bambanci yanzu ga baho ɗan wannan bahon da ake ce mashi wannan jirgin ruwa bathtub ko ka shiga ciki ka fada ka yi wanka ka san ka fada ka wanka abin nan janaba ka ta tafi inda da niyya ko da bambancin ka kama ɗobowa kana amfani da shi waje kun gane ko kun ga shi wancan ba shiga kai ba kai ingimas kun gane to nan shine yake yake magana wa illa in ba haka lama kana bainal ingimas wat tanawul farqun in yace haka da wanda anka mutun ya shiga ciki da wanda aka dobo duka daya kine meye ma'anar da sayyidina abu huraira yace ya hu tanawulan ya rika dobo ruwan dobowa kun gane ko ai shine ma'anar zamu zo ga hadisin lokacin mu ya tafi ko wa Anis Sani magana ta biyu bi annal ida'ati li igna'i gai li igna'i gairihi an lalin najasati can da mutum dan ya gama wanka ya zubar da sauran ruwa ko a zubar da sauran ruwa saboda akwai saura eh, saboda akwai akwai wani ruwa din amma in babu wani ruwa mutum yana yin amfani da shi kun gane yanzu idan ka yi a ba kabbar ruwan ko kai abin nan saboda ka sa hannunka kana ɗobowa a hankali ko wanka ka tashi za ka yi wani bukata ka ɗobo wani ruwa ba yana nuna cewa wancan ruwan da ka abin ka zubar ba ba dan bai da tsarki ba dan dai ka wadatu da shi ne kun gane ko jama'a ko yanzu wannan ruwan idan na sha na kawo a nan kun gane zuwa an jima in ina buƙatar kila akwai wani ni buɗe wani saboda kila shi yake da sanyi ko wani ko wani yazo zan bashi yazo zai sha ni ce mashi a akwai wani nan ya nuna wannan najasa ne bai nuna wannan najasa ba saboda amma inda ba wani zan ce dauki wannan kai abin nan to wannan shi yake nufi wa an salis magana ta, ta uku da suka kawo hujjarsu ta uku wacce ce hujja ta uku cewa eh cewa abin nan a wai ruwan arolla ko ruwan wanka abu ne ruwa-ruwa ma'i'un ne liquid ne an kai amfani da shi wajen gusar da abin da ke hana sallah ko arolla to don haka wannan najisa wannan hana ya tashi daga daga shi wanda aka hana zuwa ga wannan ruwan kun gane logic din yace nan bilfarɗi bai na huwa na jasa wa mani'un huwa gairuha ya ce ya ce to ainan ya kamata su bambanta akwai abin da zai hana ka sallah jasa ne da abin da zai hana ka sallah kuma ba na jasa wani, kun gane yanzu idan ka zo nan yanzu baka da agalla me hana ka me hana ka sallah rashin alalla kun gane ko da wanda ya zo shi kuma abin da ya hana shi abin nan a sallah saboda yana da janaba ga jikin shi ko ila akwai fitsari ko wani abu mai mai najasa a jikin shi kun ga duka suna hana sallah ko amma ba ɗaya suke ba dai ita wannan rashin aralla ma'ana ce ba a ganin shi hissan kun gane wabil man'i bi anna kullu mani'in yasiru lahu ba'da intiqalihi hukumun lazi kana lahu qabla al kuma da hana magana na cewa wai can da suka yi magana cewa tunna wannan ruwa ne wanda ya hana sallah yanzu najasan nan ta yi intiqali ta komo gare shi ba shi ke nuna duk abin da ya gusar da janaba ba wai hukuncin wannan abin ya koma gare shi kamar da muka yi bayani wa aidan huwa tamassukun bil qiyasi malai ce wannan qiyasi ne mu kula ga wata ka'ida zai kawo na ce jama'a ko rika amfani da biro kuna rubuta wannan ka'idodi yace wa huwa tamassukun bil qiyasi wannan qiyasi ne suka yi na cewa wannan hanin da ruwa ya abin da ya hana a yi sallah ne janaba don haka janaba ta komo ga ruwan shi wanda aka hana shi sallah ya samu tsarki yace wannan ta tamassukun bil kiyasi ne sun yi amfani da qiyasi ne kamar ruwa kamar da muka kawo misalin tufafi ka wanke tufafinka saboda janaba saboda wani kazanta yanzu ruwan eh, tufafinka ya samu tsarki amma ruwan ya zama meme to ba za ka yi wannan kiyasi shi kuma da ruwan agalla ba ka ce yanzu shi ma jikinka kun gane tunna abin da ya hana maka sallah don haka wannan hukunci ya dawo da ruwan ba za ka yi kiyasin wannan agalla ba da kiyasin ruwan wankin jiki eh, ruwan wankin tufafi ka gane ko yace wannan kiyasi ne suka yi sun yi me ake ce mashi da turanci malam analogical deduction yace shi kuma tamassukun bil qiyas fi muqabalatin nassi wa huwa fasidul i'tibar qiyasi ne an kai an kai ijtihadi in contrary to nassi na shari'a me me nassi na shari'a shine annabi yayi aralla kuma ruwan arallan shi saura an yi amfani da shi ya zuba ma wani da baya da lafiya kuma sahabban shi suna tabaruki da ruwan arallan shi wannan shine nassi ko ba haka ba ku kuma wancan baku da nasi amfani kun kai da hankali to shi kuma ka'ida nan ga ta nako rubuta da ka'ida shine la qiyasa ma'an nasi la qiyasa ma'an nas babu qiyasi in dai ga nasi na shari'a to duk wani wani qiyasi da zaka yi wani amfani da hankalinka da zaka yi babu shi inda zaka ji qiyasi na farko na farko source na musulunci shine alqur'ani na biyu sunna ko kuma ka ce na biyu na eh, farko su ne Alƙur'ani da sunna sai secondary sources su wannan guda biyu su ne primary sources Ƙur'ani da sunna secondary sources shine shine me ijma'i kun gane ko bayan ijma'i sai alƙiyas wasu na kawo alƙiyas ko kuma al-ijtihad kun gane ko duk da cewa wasu irin zahiriya ba su tafi akan alƙiyas ne na uku ba to yoshe ne za ka ba da priority ga wanda yake da daraja ta uku ka ba mai daraja ta farko ba zai ba wanda yake daraja ta farko ne alkur'ani ko hadisi to hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arwalla ya zuba masa yadda na jabir a jikin shi bai da lafiya ya tashi ya nuna wannan ruwan yana da tsarki hadisi ya ce a annabi idan ya aralla sahabban shi suna gaugawa wajen amfani da ruwan aralla shi don su yi me su nemi albarka da wannan ruwan wannan shi ne nasi to ya za ka ɗauko muna magana ta hankali shi ne kiyasi ka ce in dai ana wanke tufafi wanda suke da najasa yanzu tufafin nan zai zama yana da tsarki ruwan da aka yi amfani da shi ya zama najasa don haka najasa tufafi ta koma ga ruwa shi kuma tufafi ya zama mai tsarki haka yake kai ma in kai arwalla lokacin da kai ba baka da tsarki yanzu ruwan nan da kai arwalla ya zama kai yanzu ka samu tsarki shi kuma najasa ta dawo ga kun gane wannan kiyasin kun gane jama'a ko malamin magana ta shiga <laughs> ta shi ne yake nuhi da duka shi ne wai uh, wabil man imin anna kulla mani'un yasiru lahu ba'dan hukumin Lazika na kana lahu qabla al-intiqali wa aidan bayan yayi wannan magana ce wa aidan kuma ƙari bugu da ƙari maganan nan da kuke yi ƙiyasi ce kuma yadda ƙa'ida take shine fasidul itibar ba a ko kula da shi bai ma iya mukawama da shi dan ya sama annasi kun gane wa yalzumuhum aidan taharimu shurbahu wa hum la na bihi yace in ma suna son haka to su ce kuma bai halatta ma a shagon kuma kuma yace bayan yanzu za su ce haka ba yanzu ruwa da kai a ralla kana ɗobowa ruwan da ya saura ba wanda ka abin nan ba in bukata ta sha ko na aiki ya faru za ka yi amfani da shi za ka yi babu wanda zai cewa ba za ka yi sha ba dan in ka ce haka ne annabi to ya zuba ma wani kun gane ko to wannan kenan sauran minti nawa jama'a eh lokaci yayi gashi ba mu gama babin nan ba amma eh kada ku damu insha Allah eh, mun dai gane karatun ne ko to mun ji wannan hadisan insha Allah idan muka dawo wani sati za mu abin nan za yi abin nan za mu ci gaba fatar abin da muka faɗa dai da Allah ya ba mu ladashi kuskure lashe cikin zukata kafin kiran sallah in malamin mu nan in akwai ƙarin bayani insha Allah tafaddal ko da yake a bari a yi kiran sallah insha Allah akwai ƙarin bayani sai mu ji daga malam kafin kuma tambaya ina ga sai a yi kiran sallah ko hmm. ko kuma ya kuke gani minti mu nawa yanzu mai hamsin da biyar to shi kenan to eh, yanzu sai a yi kiran sallah da ba sai mu karbi tambayoyi insha Allah bismillah mala abakar hmm. a eh, shi ya ce a to ai baka a الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد